inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan ramadan yau talata 25 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul sajda karatunmu na karshe mun tsaya aya ta goma sha bakwai yanzu ku karanto daga aya ta goma sha shidda ta jafa junubun ma'anin wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا يعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما ko da muka tsaya karatu muna cikin bayani game da wayannan ayoyin guda biyu wayanda muka ce suna magana ne game da falalat qiyamul layli cewa Allah ya ce tatajafa junubuhum anil mabaji'i sasannin su suna nisanta wurin kwana suna nisanta shimfiɗa ni suke yad'una rabbahum suna ambaton suna kiran ubangijinsu wato suna sallah suna addu'a khawfan suna jin tsoron abinda aga Allah a inda inda Allah na azaba na na na mutar jahannama wa ɓam'an suna masu kwaɗayi ga abin da inda Allah na aljanna na rahama ta yi wa min ma ga mai hummin ƙona kuma suna cewa daga abin da muka azurta su sai Allah ke fala ta alamu nafsun ma mai lahum min tun tunda suke ƙiyamun laini wanda da daddare ake yi a boye ake yi to ita ma rai ba ta san abin da muka ɓoye mata ba mai sanyaya ido bi bima kanu amalon sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa muka ce game da wannan ayat imamul bukhari <coughs> yayi babi yace yace qaulun ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun wannan ayat musamman imamul bukhari yayi mata babi يتي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال wannan wajen hadisi kenan kudusi ko ya ce Allah ya ce a zattu ni ibadis salihina salihe na yi tanadi ga bayina mana garta. la ainihin ra'at abinda ido ba ta taba gani ba wala sami sami'at kuma kunne ba ta taba jin shi ba wala faƙara ala qalbi bashar kuma bai taba ɗarsuwa a zuciyar wani mutum ba na abubuwa masu kyawo na aljanna wanda mutum bai taba jin labarin su ba mutum bai taba ganin su ba mutum a tunane da yayi yayi da zuciya take yi ba ta taɓa kawo mai irin irin shi ba wannan duk sakamako na masu kiyamul laili kiyamul laili babban ibada ce yana cikin ibadar da ƴan kaɗan cikin mutane ke yi cikin falalatta. cikin falalar kiyamul laili shine ana yin ta ne lokacin da mutane suke rafkane lokacin da kowa yake bacci bai kai inda kan shi yake ba Kai ka tashi wannan lokacin ka dinga ganawa da ubangijinka ibadar da mafi yawan mutane suna rafkane kai kake yin ta tana da falala sosai kamar da zamu ji game da wannan a wannan hadisin da Imam Ahmad Imam Ahmad ya rawaito Imam Ahmad yace hadathana Raw wa Affan qala hadathana Ahmad ibn Salama qala akhbarana Atha ibn Sa'ib an mur an murata al-Hamdani an ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ajiba rabbuna min rajulaini ubangijinmu ya yi mamaki mutum biyu sun burge shi ya yi mamaki daga mutum biyu mutum biyu sun burge ubangijinmu "Waɗanne iri ne na farko rajulin tsara min ne. wani mutum da ya tashi da bisa shimfiɗa kai wani ne daga abin mayafi ne min ne tibbihi wa tsakanin masoya ne da iyali ne wata yabban mata tai yabban iyali ne ya tashi da shimfiɗa ya cire mayafi ne ila salatihi ya tashi zuwa ga sallah ke sallar dare rabbatan fi ma inji yana kwaɗan abin da inda nake na rahama na lada na aljanna wa shafaqatan min ma inji yana jin tsoron abin da inda nake na azaba ni Allah yace na yad'una rabbahum khawfan wa tam'an shine Allah tabaraka wa ta'ala yake Abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari sai ce rahbatan fi ma ildi Allah ya ce yana faɗan abin da inda nake wa rahbatan min wa shafaqatan min ma indi sai yana jin tsoron abin da inda nake fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah a mabuwayi madaukaki ya ce lil mala'ikati ya ce sai wa rajulin da mutum na biyu ga zafi sabilillahi wanda ya fita yaki fi sabilillahi ta'ala fanhazamu sai mutane suka wace mai watan ya je yaƙi na cikin musulmi ana taurawa da kafirai sai ɗan uwa ne musulmi suka watsi aka bashi shi kaɗai fa’ali ma alaihi minan al ya san irin zunubin da zai samu idan ya tsere idan ya tsere da shi kaɗai ne ya san irin zunubin da zai samu wa zai same shi wa rujui ya san irin ladar da zai samu idan ya dawo ya fuskanci abokan gaba faraja'a sai ya dawo hatta uri qadamu har aka zubar da jinin shi ragbatan fi indi yana kwaɗan abin da inda nake wa shafaqatan min indi yana jin tsoron abin da inda nake na azaba Sai yaqulu azza wa jalla sai Allah madaukaki mabuwayi yace lil mala'ikati ga mala'iku ne yace ubu ila abdi ku ji bawa na raja'a ragbatan fi indi ya dawo yana kwaɗan abin da inda nake wa ragbatan min indi yana jin tsoron abin da inda nake na azaba hatta wuri qadamuhu har aka zubar da har aka zubar da jinin shi wani ya nuna mana fallar kiyamul layl da annabi ya hada wanda yake barin shimfiɗa kai da mayafi ne da mata kai da iyali ne tashi kabbata sallah da wanda yake zuwa wajen yaki makiya ran uwa ne wanda suke yaki tare da shi sun wace sun bacci shi kadai ya ji tsoron ya kere domin abin da inda Allah na azaba ya ji kwaɗan abin da inda Allah na rahama yayi cikin su har a da jini ne a kashe shi kaga na da kiyamul laili wa'annan gumtun guda biyu annabi sun sai ce Allah ya yi mamakin su wata sun doge Allah Allah Allah yana ji da su kuma Allah zai muku musu sakayya mai kyawu za ka kiyamun laili ba karamin aiki ba ne kamar da jihadi yake ba karamin aiki ba kiyamun laili ba karamin aiki ba ne cikin abin da ke nuna fallar kiyamun laili akwai hadisin mu'adh ibn jabal da imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin mu'adh ibn jabal yake cewa kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da annabi sallallahu lokacin tafiya wannan a yakin tabuka ne wannan hadisi na cikin sahih tirmidhi ne yace na na kasance tare da annabi sallallahu lokacin tafiya an dawo tabuka fa asbahtu yawman qariban minhu wata rana tunda tafiya ake tara ne ku ne ku da yawa a wani yini kawai sai na kasance ga ga annabi sallallahu ina kusa da shi wa nahnu nasiru muna tafiya fa kuntu sai ce mai ya nabi Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni yudkhiluni aljanna yace ya annabin Allah ka bani labarin wani aiki da inni zai sa ni aljanna wa yubaiduni minan nar Aiki da zai nisantar da ni daga wuta kala sai annabi na laqad sa'alta an min. lalle ka tambayi babban abu abin da zai sa ka aljanna ya nisantar da kai daga wuta amma wa hula ya yasirun ala man yasarahu Allahu alaihi aiki ne mai sauƙi ga wanda Allah ya sauke shi gare shi ga abin da ka yi ta abudullahi la tushrika bi la tushrik shay'an ka bauta ma Allah kada ka haɗa shi da komai wurin bauta wa tuqimus salata ka tsai da sallah wa tu'ti zakata ka ba da zakka wa mabana, ka yi azumin ramabana wata hujjar baita kai hajjin ɗakin Allah thumma qala sannan sai annabi yace mai ala adulluka ala abwabil khairi in nuna maka kofofin alkhairi mana asawmu junna azumi garkuwa ne yana maka garkuwa da garshi lafiyoyi da yawa mutumin da yake azumi na nafila yake azumi alamin da asalin cututtuka da yawa ba za su same shi ba cikin su akwai da kyan diabetes da kama shi da wasu cututtuka irin su saboda yana kokarin ragewa yana kokarin yin azumi yana kokarin rage kitse yana kokarin rage kiba sai annabi ya ce wa sadaqatu tusbi'ul khati'ata kuma sadaka tana tana kashe laifin da mutum ke yi a wata riwaya kamar yusbi'ul ma'un nara kamar yadda ruwa suke kashe wuta sai annabi ce wa salatu rajuli fi jawfil da sallar da mutum ke yi a tsakiyar dare sallar dare tana karkare zunubai in kai saba ma Allah da rana kai abuwan da basu dace ba in ka tashi kai sallah da dare kai ya dinga kakkabe wannan abin thumma qara'a sannan na ya karanta ka tajafa junubuhum anil mabaji ya karanta wannan ayat da muke tafsiri cewa kasannin jikinsu suna nisantar wajen kwana hatta balaga jaza'an bima ya'malun har ya kai ƙarshen aya ta biyu jaza'an ya amaluna sakamako abin da suka tsinci suna aikatawa da ka kiyamun laili daɗi yake da shi ga wanda suka saba amma wanda bai saba ba satin guda na farko zai ji wahala ta. yi zai ji duk duniya ya fi komi wahala ya tashi bacci ya tashi ne ake cewa wanda yake so ya koya ya fara da ko minti talatin minti ashirin kaka ce za ka fara da awa biyu awa uku in ka yi yau kawai ba za ka sake yi ba ka san wahalar da ka yi jiya amma ka fara da raka'a uku ta samu in a biyar ta samu haka haka tana karawa har ko nawa ta samu ko ka uku ka dinga yi kullum ka yi kiyamu ne da kullum ko da ka raka uku ka dawwama kullum kana kana raka uku yan kawo ma Allah littafan wayanda suka yi sallar dare wannan yinin kana wannan dare kana ciki annabi sassan ya ce duk wanda ya karanta aya goma cikin kiyamun laili ba za a rubuta kiran karannu ba kai da ka tashi kiyamun laili aya goma ɗaya ka karanta game da ne aya goma ko shafa'i da wuce ka karanta sabbin suwar bika ala aya sha tara ce ka karanta ƙul ya ayyuhal kafiruna ka karanta ka karanta uh, ulhuwan lahu da falaki da nasi kaga an wuce aya goma wanda ya karanta aya goma ba a tashi cikin karannu wanda ya karanta aya ɗari za a tashi minal qanitina aya ɗari da ka karanta amma ka karanta wannan zai'ati an gama shi kenan aya tamanin da aya tamanin da wani abu za ka suka rufe da sabbi da sauran shi kenan ka wuce aya ɗari ka wuce aya ɗari da wani abu za ka abu ne mai sauƙi amma nan za a saka cikin alƙani tuna wata in za a kawo ma Allah waɗannan su suka yi bauta su ne masu bauta ga ubangijinsu masu ɗa'a ga ubangijinsu masu komawa sai a kawo ka ka zama min alƙani wanda ya karanta aya dubu za a sa shi minar mukan wanda suka samu manya-manyan lada kamar dutsen uhudu za ka bai kamata mutum ya bai ta wuce shi ba ko aya goma ne ko shafa'i da wuturi ne sabbin ismar kala la ala qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu nasi ka tashi ƙarshen dare ya kasance ka bari sai ana kusa in kana ganin cewa bacci bacci sai ka tashi sauran minti talatin a kiran sallah asuba daidai lokacin da cikin lokacin da Allah yake saukowa ne zuwa saman duniya ya ce ina masu addu'a in karɓa musu ina masu bukata in biya musu ina masu kira na in ansa musu daidai wannan lokacin ka tashi kana gama sallar kana ta addu'a kana istighfari sai a tashi sai a yi sallar asuba kaga cikin minti talatin kana iya wannan minti talatin in ka sa alam ɗinka kafin a yi sallar asuba a cikin azuja minti talatin za ka iya tashi wannan lokacin ka karanta askar ɗin tashi ka yi alwala ka yi sallah raka'a uku sannan ka tsaya ka dinga ambaton Allah ka tsaya ka dinga istighfaru kafin alfiji ya fito Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yaj'u wa bil ashari hum yastaghfirun ka shiga cikin masu qiyamul layli kuma za shiga cikin masu masu istighfari lokacin sa'a cika gani ka ke maka a kiyamul rashin rashin tsaya a bata lokaci bayan isha'i da kalle kalle da surutu na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyamaci hadisi ingantacce ya kiyamaci ayi bacci tsakanin bayan ba saboda me saboda zai sa an kai bacci garin ba samu isha'i ba sannan ya kyamaci a yi hira bayan isha'i domin bayan isha'i ka tsaya hira shi zai hana maka ka samu ka samu ka samu tashi kiyamun lele ko kila ma ka samu ya hana maka tashi sallah asuba haka wanda bai gwada ba ya gwada ya gwada kiyamun laili ya gwada raka uku ba na ka dinga raka uku ne ka tsaya nan ba a cewa ne akallu shay ko da shi zai samu kafi wanda bai yi ba in kana raka uku kafi wanda bai yi ba daga nan kuma in ka samu raka a biyar ka kara in ka samu raka a bakwai ka kara in ka samu raka a tara ka kara in ka samu raka a goma sha ɗaya su wannan babu abin da ya fi su wanda ke haka sai Allah ke ta alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun rayuwa ba ta sa abin da aka ɓoye mata ba na abin da ke sanya ya idanu an bi ma kanu ya amalona sakamakon abin da suka kasance suna yin kiyamun lele Allah ya ba mu ikon tashi kuma ya karɓa muna sai Allah ya ce aka man na أما الذين آمنوا وعملوا فلهم جنات مأوى بما كانوا يعملون Allah ce afa man kana mu'minan kaman kana fasikan yanzu wanda an mumini ana haka shi da wanda an fasiki fasiki ana nufin kafiri don shi aka ce mumini saboda zai yi a samu mumini yana aikin fasikanci don haka fasikanci ya kasu kashi biyu akwai kashi na farko shine kafiri kamar wannan ayar afa man kana mu'minan kamar kana fasikan ta raba su akwai lokacin ke samun fasikanci wanda yake sabon Allah ne shine wa karaha ilaykumul kufra wal fusuq wal isyan sannan shine Allah ce bi salismul yake yace al iman Allah ya tabbatar da an yi imani amma kada a yi ismul fusuq zaka ismul fusuq yana iya yiwa aikin fasikanci yana iya yiwa ya auku ga wanda yake ya mu'mini ne don haka Allah ce aka man kana mu'minan yanzu ana hada wanda an mumini kaman kana fasikan kaman wanda an fasiki la yattawuna ba su zama daidai musulmi da kafiri ba su zama daidai ko afa naj'alul muslimina kal mujrimina Allah ce malakum kaifa tahkumuna yanzu muna sanya musulmi kaman mujrimai kaman kafirai malakum mike damun ku ne kaifa tahkumuna kuke irin wannan yin hukunci ku ce da musulmi da wanda ba musulmi duk ɗaya ne ba yi ko am naj'al ladina amanu wa amilu salihati kal Musulina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar Allah ya ce muna sanya wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai kamar waɗanda suke masu ɓanna bayan ƙasa ko muna sanya masu takawa kamar fajirai ƙasa shine ne ba su zama ko am ya allazina yastaghifuna as-sayyi'ati am naj'aluhum kallazina amanu wa amilu as-salihati sawa'an mahya'uhum mahya'uhum sa'a ma yahkumun ce da wannan hukunci bai taba yiwuwa a haɗa mumini da kafiri da komai kaka haɗa su ba su daidai in cikin zuciyar ta ka samu kafisun wani mumini akan wani kafiri to ta ka ci amma ana wa mumini ajin ana wa ana mai mu'amala ta kwarai idan aka yi wani saɓani tsakanin mumini da kafiri ya zan kafiri a da gaskiya to sai a ba kafirin gaskiya sai ba za a ba ba za ce tunda wannan an mumini a ba a gaskiya ba an an yi haka lokaci annabi sallallahu alaihi an yi haka lokacin bai duka sai kasance da musulmi da wanda ba musulmi ba suna jayayya akwai lokacin da wani musulmi ya ɗauki wasu kaya na yaƙi sai aka ce ya kai ma wani bayan a jiya aka neme su aka neme su aka rasa annabi sun sai ce to za a bi gida gida a yi sace a gani bai wuri ne zai ce wallahi musulmi ne ya kawo mai ajiya musulmi ya ce samu shi bai san da kayan ba haka aka yi ba abu ya zama rigima aka ce to ma annabi alaihi wasu musulmi suka ce mai idan akwai jayayya mu da mutanen nan madina idan aka yadda aka ce musulmin nan ne to za a ce musulmi ka sata kaga ta ɓaci har annabi zai karkata wannan Allah ya saukar da wajen ayoyi goma suna wanke kafirin nan cikin Allah ya ce ha antum haula ijajaltum an kul hayatid dunya wa man yujadilu Allah an yawm al kun yi jayayya kun kare naku a nan duniya an je lahirawa zai kare shi kaga wajen adalci ko a wajen adalci an yarda awa kowa adalci wanda ya yi breaking uh, traffic light yan dubu biyar ne dubu biyar ne wannan dubu biyar ne wannan babu wannan musulmi ne wannan kafiri ne wanda ya laifi kaza a yi mai kaza a yi mai kaza kuma wajen mu'amala a yadda ka yi mu'amala da wannan ka yi mu'amala da wannan amma so cikin zuciya yake ba wuce ya ta dariya ba so ba an yarda su kama kowa fuska ka yi mu'amala da shi amma so cikin zuciya ake da radda ka ji cewa cikin zuciyarka ka fi sun wanda ba musulmi ba da musulmi to ka shiga uku to taka ta ƙare to ba ka yi daidai ba to ka sa abu wa'ina ayoyin afa man kana da kaman kana fasika domin me domin mumini mumini ɗan aljanna ne fasiki kuma kafiri ɗan wuta ne za ka Allah ce la yastawi ya Allah ya ce la yastawi nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizuna أصحاب الجنة Allah ce ba za a haɗa ‘yan muta ba da ‘yan aljanna, ‘yan aljanna su ne masu samun su ne masu samun babbar rabu, duk da yake ba a tabbatar aljanna ga wani bi ainihi ba a kawo ne ya rasa ce yanzu yana aljanna wannan ba ya halatta ba a tabbatar da aljanna ga wani mutum bi ainihi. sai Allah ya ce ga bambancin sunan sai ce amma ladina amanu amma wanda suka yi imani wa aminu salihati suka yi aiki na kwarai wayannan ayoyin suna ƙara raddi ga murji'a murji'a da ke fidda ayyuka daga daga imani inda murji'a imani kawai cikin zuciya abinda kace na imani kawai in kai shi ce ne ba sai kai aiki ba to cikin qur'ani kuma suna zuwa tare amma ladina amanu wa amilu salihati amma suka yi imani da aikin kwarai murji ana wannan gefe suna fidda ayyuka daga cikin imani su kuma hawari suna wannan gefe su kuma suna capitalizing da ayyuka fiye da yadda yadda nasoshi suka ba su suka ba su muhimmanci wata ahli sunna ko da tsakiya suke misali murji'a su abinda suke cewa kawai imanin ka cikin zuciya ne in ai ba kai imani cikin zuciya ta ko ba kai aikin komai babu babu babu damuwa me dalilin su akwai wanda ya musulunta ya shiga jihadi aka kashe shi ya shiga aljanna bai taba sallah ba ya sai mutum ya yi jihadi aiko wanda ya musulunta lokacin sallah ne abu ba amma jihadi aiki ne ai ba aikin zuciya ba ne. haka wannan kenan sannan akwai su kuma khawarij su kuma suna ba aiki fiye da yadda nasoshi suka ba shi su inda khawarij duk wanda ya sata ya kafirta duk wanda ya yi zina ya kafirta duk wanda ya kanya ya kafaita za ka shi kuma aikin shi ne in ka yi shi kamar imanin yake da ka saba ta aiki ka kafaita su kuma wannan su ma su ma sun yi kuskure domin an samu mutanen da annabi sallallahu ya yi ma bulala kuma bayan musu bulala ta haddi ko ya jefe su bayan ya jefe algamidiya bayan ya jefe ma'iz ya da za a raba tuban gamidiya ga duk mutanen ƙasa da ya ishe su kaga ya nuna cewa ga an kama ta da laifi ai mata haji amma kuma annabi sassan ya tabbatar da imanin sai na isa dukkanin mutanen Madina don haka su ahlus sunna ko da shi tsaka suke suna cewa ayyuka suna cikin imani amma kuma barin ayyukan nan bai sa a kafirta wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata tayyib Allah ya sa mu fahimta don haka amma alladhina amanu wa amilus salihati amma wanda suka yi imani suka ayyukan kwarai falahum jannatul ma'awa suna da aljanna makoma aljanna za su koma suna aljanna ne jannatul ma'awa akwai jannatul na'im akwai jannatul ma'awa akwai jannatul khuldi akwai jannatul firdaus ita ce babbar gaba daya jannatul firdaus ita ce babbar gaba daya don haka jannatul ma'awa suna da aljanna ta makoma ita ce jannatul ma'awa nuzulan za a yi musu tanadin abin saukar baki na abinci kamar cewa da annabi sai mangara ilal masjidi awraha A'adda الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راء duk wanda yake masallaci da safe ko ya tafi bayan rana ta karkata Allah zai mai tanadin abinci zai mai tanadin abincin bako cikin aljanna duk lokacin da ya sammako ko yayi ko yayi marice don haka shi ma nan falahum jannatul ma'awa nuzulan za a yi musu tanadin abincin baki cewa nuzulan wannan babbar karamawa ce ita aljanna sun riga sun same ta amma nuzulan za a yi musu tanadin abincin baki wani za a karama su ba komai yake mai karama shi yake ko mumini ma annabi ce wani kare mini billahi wal yawmil akhir fal yakun bai faru to kai ma mutum bale Allah yake zai tanadin abincin baki kasan san karamawa ne watan ciki akwai koyi da cewa za a karama su bima kanu amaluna saboda abin da suka kasance suna aikatawa ga kaga aiki yana cikin imani saboda abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ce wa amman ladina fasaqu basan ta shuku كلما أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم sai Allah ya ce wa amman ladina fasaqu su kuma suka yi fasikanci irin na kafirci fa ma'awahumun nar su masu ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi anniyar fita suka zo su fita daga ciki saboda kula wa yidu fiha sai a bai da su cike wa qila sai a ce musu zuqu azaban nari ku ɗanɗani azaban wuta allazi kuntum bihi tukadzibun wadda kuka kasance kuna karyatawa a duniya an ce muku akwai wuta akwai aljanna za a tadda ku akwai hisabi sai ku dinga karyatawa saboda wannan karyatawar da kuke yanzu ku ɗanɗani azabar wuta saboda abin da kuka kasance kuna karyatawa Allah ya tsare mu sai Allah ya ce musu walal nuziqannahum min al'azabil adna lalle za mu ɗanɗana musu daga azaba ta nan duniya haganin da Allah ya ce ah, fadu ah, waƙila lahun zuku a zaben na lalazi kuncin biyu tukar zibun ƙala fubai bin iyaw ƙala fubai bin iyaw fubai bin iyaw ya ce wallahi innal aidi la musaka za a ɗaure musu hannayensu wa innal arjula la muqayyada za a sa musu da baibiya a kafafunsu wa innal lahaba yarfa'uhum wuta tana ciwo su daga ƙasa wal mala'ikatu taqma'uhum mala'iku suna bugun su daga sama cewa su koma Allah ya tsare mu na shi man zuziya anin nari wa udkhila al jannata faqad faz duk wanda aka tsarsuwa daga wuta ya shiga aljanna shine babban rabo bahaushe ya ce mai barka sai ce Allah ya kai mu fagen barka watan fagen barka sai ka tsallake tsirari in ka tsallake tsirari shi ke da ka wuce wuta domin tsirari yana wutar jahannama tana ƙasa ne wuta na ƙasar sirari aljanna na can gefe don haka zaka bi ta wuta don shi Allah ya ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman mardiya thumma najjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jifiya watan kowa sai ya tsallake wuta wuta tana ƙasa sirari yana samanta in ka tsallake sirari sannan ka kai aljanna Nishancin ce barka ta Allah ya kai mu fajin barka fagen barka shi ne ka tsallake sarabi ka jiwa ka ga babu ka babu ta ka kare da ita to da ai sai baka barka ka wuce duk wata matsala babu ka babu matsala har abada Allah ya kai mu Allah ka samu aljanna Allah ka tsare mu daga wata jihar wallahi komai komai ka rasa in dai baka shiga wuta ba ka ka riga ka samu babban rabu amma in mutum aka dandana mai wuta shi ne Allah ka sa ba mu cikin ba naman wuta ya Allah sai an sai makamanci magana kudar bin iya cewa ga wuta tana cin su ta kasa mala'iku na bugun su ta sama su an ɗaure su an samu su da bai biya sai Allah ya ce kafin nan ma wala nuziqannahum min al'azabil adna za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa kusa nan duniya dunal azabil akbari kafin babban azaba wannan azabin adna an ta fassara shi da abubuwa na abubuwan da ke samun su afala ya rauna an afala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin maratan aw maratayn irin wa'annan musibun da ke ta samun su da irin wasu abubuwa da Allah ke jarraba su domin dai ana son su dawo ne don shi Allah ya ce walan ziqannahum min al'azabil adna za mu dandana musu azaba ta nan kusa kusa dunal azabil akbari zuwa sabanin koma bayan azaba babba ta wutar jahannama saboda me la'allahum yarji'una ko da za su dawo jiya da Allah ke son kafirai su dawo Allah ke murna da farin ciki da dawo kafirai cewa domin su dawo wasu malamai sun fassara wala yuriqan nan min azabin adna zam dan dana musu azaba ta nan kusa kusa da azabar yakin badar ana son yaƙin badar za a ɗanɗana musu azaba in suka jiya kafin azabar wutar jahannama la'allahum yawji'un kuma haka aka yi da aka yi yakin badar suka ɗanɗani na haka wannan ta kasance wajen aya ta shidda ta wuce mu wadda take magana game da yakin badar zai zo sai ya kasance cewa da suka ɗan azaba ya kasance da suka ɗan wasu su yawa sun musulunta mutane da suka yi yakin badar daga baya kuma sun musulunta kuma suka kyautata su ko da yaushe Allah a duniya idan yawa ta hadidi na azaba zan azabtar da ku zan kone ku zan yi muku kaza sai ce ku dawo zan yafe muku abin da yake so shine mai su dawo ni Allah yake laqad faran ladina qalu inna allaha salisu salasa إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم jiya da Allah ya faɗi kafirci mafi girma na ƙadu kafarar labi na ƙalu inna Allah salis salata haƙiƙa wallahi waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta laƙar kafarar labi na ƙalu inna Allah Salisu salata wa ma min ilahin illa ila ne? ai babu wani abin bauta sai abin bauta daya wa in lam yantahu amma yaquluna idan ba su hadu daga abin nan da suke faɗi ba la yamassanna alladhina kafaru min azabun alim lalle azaba mai raɗaɗi zai shafe su akan kafircin da suka yi wanda suka kafirta cikin su wanda su duka ne sai Allah ce mi aya ta gaba afala yatubuna ila allahi shi yanzu ba za su tuba ga Allah ba ne yastaghfiru da rusul da gafara ce ai wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne Allah daɗi yake ji idan mutum ya tuba don shi annabi sosai ya ce muna lallahu afrahu bi taubati abdihi Allah shi yafi farin ciki da tuban bawa ne daga bawan da mutumin da ya tafi cikin cikin cikin daji yana da abin hawa ne da duk guzuri ne yana bisa ya kwanta ƙarƙashin bishiya ya yi barci wannan abin hawan nashi ya tsere da abinci na ya tashi yan nema bai gani ba ya yanke tsammani yana kwanci kawai sai gashi ta dawo saboda me yanke tsammani baya iya tafiya da kafa zuwa ya san baya iya tafiya da kafa inda zai kai yunwa bata kashe shi ba abinci ne na nan tare da wani sai ce Allah ni ne ba in kai ne bawa na ni ne ubangijinka sai ni ga ce ahfa shi shiddatil fara saboda tsananin farin ciki har yayi kuskure sai an annabi ta ce Allah ya yi farin ciki da tuban bawa bisa ga wannan farin ciki da yayi a yayi wannan kuskure Za zaka kafiran maka Allah ke magana da su yake ta la Allahu yarji'una ko da za su dawo don shi Allah yana da alwa'adu yana da alwa'idu alwa'adu shine ce in kai zan baka aljanna zan sa ka aljanna zan yi ma kaza shi alwa'adu Allah yana cika shi amma alwa'idu Allah ya kan ɗage ya kafa in kai zan kone ka in kai kuma sai Allah ɗage awa saboda me saboda cewa rahmati wasi'at kullu shay'in rahmata ta ta ta yalwaci komai sannan ne annabi sassan ya ce ga cikin hadisul kudusi Allah ya ce wa rahmati sabaqat gababi ta ta rigayi kushina don haka ko da yaushe idan Allah na wa kafirai haka ina ga musulmi wanda yake da sabo ko da yaushe la Allahum na domin zai su dawo zaka ya Allah mun dawo ya Allah muna tuba ya Allah mun dai muka tale hukan da muke yi yini da dare ya Allah ka ce ayi mun ki ya Allah ka ce a bari ya Allah mun aikata ya Allah ka yafe muna ya Allah mun dawo ya Allah mun tuba ya Allah ka yafe muna shine wala nuziqannahum min azabin adna lalle zamu ɗanɗana musu azaba ta nan kusa ta yakin badar azabin al'azab al'akbar kahin babban azaba ta wutar na mai tashin kiyama la'allahum yarji'un ko da dai za su dawo kuma haka yi da yawan suka dawo sai Allah ya ce mana abu lahu ثم أعرض عنها hmm. abu man azlamu mimman zukira bi ayati rabbi amma wakki zalunci wakkai zalunci wanda aka ci tunatar da shi ayoyin ubangiji ne kuma araba nasu ne ya kauda kai da gare su ya kamar da jiya ba kullum wa'azi aka yaƙi ya wa'azu idan ka ji ana wa'azi baka wa'azu ba to akwai matsala kakka ji don mai wa'azin ne don mai wa'azi wane ne inda wane ya faɗi to yanzu ya kuma ga wane kake saurare ba abin da aka faɗi ba ya kamata yi ayar Allah da aka faɗi hadisan manzo Allah san da aka faɗi su karya maka jiki akwai wanda baya baya ijahi mutum ilmi wanda ya ilmi yayi wa'azi baya shiga kai sai ga cewa wannan na fi shi ilimi wannan bai iya nahawu ba wannan bai iya wata ina wajen wani wani na wa'azi sai ya kuskure na wani ya kyankace da dariya taɓa ne cika je da ya ce ni wala wa'azi ne shiga ta ya kai ba ma tsaya in ji abin da ke faɗi <laughs> na abin nan ba saboda shi yana da ɗalibi ilimi ne mai ƙarfi mai nahawu mai digiri arabic mai kaza da kaza za ka yi daga yana dariya wani duk Allah jiya da irin abin da ya faso ni kuma Allah ya ya sa mini son wa'azin wannan mutumin eh wa'azi yakan shiga yakan shiga jikina yakan shiga jikina duk irin wayannan mutanen ko wajen zanen suna wajen ɗaure aure wajen ɗaurin aure musamman da shi da nake zuwa idan ana wa'azin ɗaurin aure ba ƙaramin shiga jiki na yake ba saboda kuma mutane da ke na tabbata ba su da wani ilimi sai ka dinga yana yi da kaza kaza amma dai abin da suke faɗi na gaskiya sai ya shiga jiki na sosai irin wa'azin ɗaurin aure da wa'azin ya na cikin abin da yake daɗewa ban mantawa ma da in je wajen ɗaurin aure a yi wa'azi ya kasance ya kasance na manta irin wannan wa'azi kana sauran wa'azi ba sai daga mallami ba ba sai daga wanda ya fika ilimi ba ba sai ka ji ana ta ruwan ayoyi ba ko sai ka ji ana ta iraji da kaza a'a ya kasance magana Allah ce ake faɗi eh, da yanzu haka ta shige ni an tunatar da ni na tunatu Imam Ahmad wani mawaki ya zo inda shike ana cewa fayar da ke ya zo inda shike sai ce a kai ne babban mawakin nan imini waka injiya ya saba waka ta zambo ya saba waka ta yan mata waka da gazal da sauransu amma yanzu inda Imam Ahmad sai ce idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu inna Allah la yadfalu sa'atan wa ma la yakhfa 'ala an-nasi an sai ce idan ma halautar dahara yawman falatakul idan ka samu kanka kai kaɗai wani waje ka ce halautu ka ce ni ɗaya nake walakin ƙul alayya raƙebu sai ka ce an raƙebu mai tsananin gani mai tsananin sanin abin da ake ciki yana nan tare da ni inna Allah la yaghfalu sa'atan Allah baya rakonuwa ko da kaftawar gira wa ma la yaghfa an nasi an yajebu kuma duk abin da ke boyuwa ga mutane baya boyuwa ga Allah sai ma Muhammad ya tashi shi na yana maimaita su yana kuka yana yana kuka wannan mawaki ne shashasha ne wanda babu kaza kaza ne kawai ya zo makaranta ne inda mala a ah, kai ne ma to irin waka amma abin da aka faɗi ya shiga Imam Muhammad yana kuka yana waɗannan ya ta maimaita waɗannan abubuwa zaka kakka kula da nahawu ne kakka kula da balaga ce kakka kula da ilmi ne na hadisi kakka kula da makharijul huruf ne kakka kula da ilmi ne na kaza ku kula da abin nan da yake faɗi sako ne daga sake ne daga ubangijin talakai waɗanda ba su yi imani ba da yawa fa ba su yi imani ba yawan dibin wanda ya faɗi bai kai ya faɗa musu ba an yu'minu li basharaini na wa qaumuhu ma lana abiduna abinda ya hana fir'auna ya imani kenan duba ga wanda za a kwa ba sai annabi Musa da Haruna wayanda banu Isra'ila ne banu Isra'ila suke muna wanke wanke da share da komai da komai irin wannan abubuwan shi ma annabi sallallahu da a aiko shi alaƙo rajulun min alƙaryata ne a wayar daga ɗaya daga cikin alƙaryoyi manya don za a aiko musu sai irin wa'in abubuwan kakka samu kanka kakka samu kanka ciki shine Allah ce wa man azlamu mimman zukira ce ayati he wa fi kowa zalunci akan wanda ya aka aka yi ma wa'azi ake tunatar suwa da ayoyin ubangiji ne a araba anha sannan ya kawo da kai ne daga wayannan ayoyin an gaya mai an fassara mai an yi waye yi biris kamar bai ji ba Sala Allah ce inna minal mujrimina mona mu masu ramuwa ne ga mujrimai yadda kai yi haka kai ma za ka zo ranar alƙiyama. Allah ya kawo da kai da gare ka Allah ya fice batunka su ce ah, ud'ulana rabbaka yukhaffif anna yawman min al'azabi ka ce ma ubangijinka a sassauta muna yini ɗaya na azaba su ce wa ƙalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuka su ce ya kai maliku mala'ikin wuta kenan ko ya kai maliku liyaqdi alaina rabbuka a ce mutu ubangijin ka ce mai mu mutu mana mu mutu mu huta sai a yi shekara dubu bai saurare su ba sai bayan shekara dubu sai juya ce musu in ma ke saura ciki za ku tabbata kaga ya kaskasci kenan an samu su ma sai a yi shekara dubu sana ce musu innakum ma tasuna wannan shekara dubu na azaba ne kana ta kana suna ta jira ni za a dawo musu da shi na na na sako ta ne ce musu haka saboda haka sai Allah ya ce duk wanda ke da kai to mu ma inna minal mujrimina muntaqimuna mu game da almujrimai muntaqimuna ma faramuwa ne za mu raba musu don shi malamai suke cewa almuntaqimu bai tabbata cikin sunayen Allah ba domin ya zo da kaidi ne yana zuwa da kaidi cikin Qur'ani Allah minal mujrimina yake mun mu. ba muntakibu yake mutlaqan ba kamar yake ar-rahmanu mutlaqan wa rahmati wasi'at kullu shay'in amma intiqamu yana kasancewa ne minal mujrimina zaka Allah yana bincika mu yana kamuwa ne ta ramuwa yana damƙa ne gaba, ga waɗanda suke mujrimai don haka bai inganta a matsayin suna ba mutlaqan kamar yadda ar-rahman ya tabbata kamar yadda ar-rahim ya tabbata kamar yadda al-malik ya tabbata kamar yadda al-quddus ya tabbata kamar yadda as-salam ya tabbata kamar yadda al-muhaymin ya tabbata kamar yadda sauran sunayen Allah suka tabbata al-muntaqim bai tabbata a hakan ba mutlaqan cikin qur'ani bai tabbata ba haka cikin hadisi hadisi ɗaya da ya zo da shi shi na wannan wallahi asma'ul husna hadisin abu hurara wanda yake bai inganta ba zaka ya fi kada a kira Allah da almuntaqim amma ina cewa minal mujrimina muntaqim Allah muntaqim ne daga mujrimai inna minal mujrimina muntaqimuna Allah ta tabaraka ala ya yafe muna kun ga Allah bai ce zai intikami ga mu'minai ba don ko su inda zai kama su da da su sun shiga uku law akhidullahu an-nasa bima kasabu la ajjala lahum al amma ya yafe ba baya kamawa haka muna roƙon Allah ya ta yafe muna Allah ya sa mu daidai abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure Allah ya shafe cikin zukata mai shafe cikin littafin mu an nuna lokaci yayi insha Allah gobe za mu rufe tafsiri insha Allah gobe za mu kai ƙarshen wannan sura insha Allah sai mu rufe gaba ɗaya na wannan shekara insha Allah fara musu da kanka malam Hassan na gaji <laughs> malam Hassan ya ce a zagaya <laughs> malam Hassan saboda marayu ta ƙarshe ta ƙarshe ce gobe ba za a zagaya ba eh gobe ba za a zagaya ba ta ƙarshe ce na'am ba kuma neman taimako daga yau yau wata talata ko yau za mu rufewa saboda haka ko masu tura ga akawun ka wanda ya kuma turo komai daga yau daga yau ka wanda ya turo komai an riga an gama insha Allah sa ka kuma faɗi akawun ko kuma sa akawun hmm. gobe za mu zo mu faɗi abubuwan da aka samu kun yi kokari kwarai fa sosai fa kun fa yi kokari fa kwarai sosai fa gobe za mu zo mu ji masu cewa kai tafsiri ka a cikin azumi da dubu dubu ɗari uku ya ke biyan gidan rediyo yunwa aka ji to ga yanin tayi sanadiyya an samu kuɗi da yawa ga marayu in ba haka kai wa za a samu ba ba su da hangin nesa na na a yau za a wuya ka mun gaji mun ƙoshi mun ƙoshi ne ai ba na wani ko na jama'a ne to shi kenan mun bari gobe za a rufe a kawo. Eh.

kun yi daidai amma rankawa in ba a cika ba bai dace da sunna ba abinda ya dace da sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai kiyamun laili bai kan ranka ta da rana amma ba in yayi wasu rakawoyi ya ranka wasu rakawoyi ba a kiyamun laili ba kullun yake sha aya ba akwai lokacin da yayi abinda bai kai hakan ba kuma ba a samu ya ranka ba da safe duk ba kai ba gaba ɗaya kana ranka amma ka samu yin wani abu ba za ka ranka ba wallahu ta'ala a'lam

tsayi ranar idi rana ce wadda take tana da girma kwarai da gaske musulmi suna da idi guda biyu hadisi ya tabbata cikin sayi muslim daga anas bin malik allah ya kara mishi yadda cewa wata ran ya dawo an ce mai daga annabi ce daga ina kake yace ma dawo a wasu ranaku ne akwai hadisin jabi shi ma haka muke idi idi ne gare mu lokacin jahiliya muke fita muke wasa da annabi sassa ya ce Allah ya juya muku da wasu idi guda biyu idul fitr da idul abha kaka wayannan sune idin idin mu mu ahlul islam yace idin mu ne mu mutane musulmi ni ake so la dubban idi suna fara daga an ce an ga wata idan aka yi azumi 29 ana cewa an ga wata za a fara kabbarori idan kuma talatin aka yi ana shan ruwa na ranar talatin Allah ya ce wani tukmilu la'iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun domin ku cika idda azumi eh, in 29 ne an ce an ga wata in talatin ne rana ta faɗi. bayan tukmilu iddata kun cika idda Wani tukabbiru Allah ala ma hadakum sai ku dinga kabbara kuna gode ma Allah da abin da ya shirya ku ga kabbarori ba ran idi ake farawa da an ce an ga wata za a fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ana farawa ne dagaren ran daren sallah kuma ba za a bari yi ba na wannan sallah idul fitr sai liman ya fara Allahu akbar ta sallah ya gama wayannan guda uku sun kare kabari sun kare za ka saɓani ita sallah idul idul idul adha da ana yi ne har wasu kwanaki bayan sallah ita kuma wannan ana yi ne har zuwa ana yi ne har zuwa a yi kabbara idi idi ta farko bayan haka cikin abin da ya kamata ka sani na dubban idi ranar idi ana so a yi wanka ya inganta daga abdullahi bin umar daga daga wasu sahabbai kamar sa'id bin yazid cewa suna yin wanka ranar idi don haka suna ce wadda ta zo daga waɗannan sahabbai ɗin ana so a yi wanka ran idi in mutum ya samu sa tufafi mafi kyawo yana da kyawo domin annabi sallallahu sai na umar ya so mai riga ya kawo mai Ya ce domin ka sa ta ranar idi kuma in kai baki ka tarbe su in an kama hanyar zuwa idi ana so a fita zuwa idi kowa da kowa gida hatta mata masu haila sai annabi ya ce falya atazilil quyabul musalla mata masu haila in an je su nisanci bagiren da ake sallah inda ake sallah sai su nisance shi wannan ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka kafa cewa mata mai biki mai ba ta zama masallaci don ko musalla don eh ana sallar idi wurin annabi ya ce mata masu haila su nisanci wurin amma sai ce falya shadna alkhaira su halakki alkhairi wannan haɗuwar ta musulmi aljeri ce wa da'awatar musulmi da kuma addu'an musulmi domin musulmi za su na ta addu'a wannan yinin kuma ana fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa. cikin abin da ya kamata in karta tafi idi ta wata hanya ta dawo wata hanya daban cikin abin da ya kama domin ne domin ka ga wasu miskinai daban ka ba su sadaka domin ka ga wasu jama'a daban domin wannan shaida wannan hanya ta yi maka shaida wata hanya dawowa kuma ta yi maka shaida abinda ake so shine zakatul fitr jiya malam Usman wa muku yayi magana game da zakatul fitr da dogon bayani wanda yake cikakke wadatacce zaka mutum ya tabbata ya bada zakatul fitr kafin a fita idi kuma kai yau waje ka wa kanka kana balagagge ba ka jira babanka yayi maka ba in ma kana iya taimaka ma babanka ka yi mai to ya kamata ka taimaka ma babanka ka yi mai amma dai kakka tsaya jira ka balaga kace sai babanka sai babanka ya fitar maka da zakatul fitr ran idi in an gama sallar idi an sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin Musa Imam Ahmad su kasance suna dibin junan su suna ce mu junan su takabbalallahu minna wa minkum za ka ce wa mutane takabbalallahu minna wa minkum takabbalallahu minna wa minkum da barka da sallah da ake yana da yana da asali za sai awa juna barka a taya juna mauna a yi wasa ranar idi ce wasu mutane babbaku sun kasance suna wasa da takubba cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam idi annabi sallallahu alaihi wasallam har bari na na Aisha tana kallon su kuma saboda mai saboda ran idi ne kuma ya mun san muganniyar guda biyu da suka zo suna waka ya inda annabi sallallahu alaihi wasallam har yace mawaka ce amma ya bari suna yi domin ran idi zaka ran idi ana bari ayi wasanni amma wasanni da ba na haramun ba ba za a bi a kunna kede kede ba wannan a ran idi da ran da ba ran idi ba baya halatta wa minan nasi man yashtari lahawal hadith li yubilla an sabilillahi banda kide-kide banda cakudan maza da mata da sunan buki iri banda shaye-shayen abin da bai dace ba banda tukin da bai dace ba wannan dukkanin su ba daidai bane amma abubuwa na muna na wasa da dabbobi na wasa da dawaki na tseren dawaki na wasu abubuwa da suke kawo nishadi na wasu wasanni wannan yini ne wanda an keɓance shi domin a yi irin wa'annan domin a yi irin wa'annan wasanni yini ne da musamman aka hana a yi azumi domin a ci abinci ciki yin azumi ciki haramun ne in mutum zai fita idi ana son ya fara kare azumi ne domin ya nuna ma Allah don kaɗai nake azumi jiya kai kace yin azumi nake yi yau kuma da kace ka yi azumi kuma na kare na kare azumi za ka waɗannan abubuwa ya kamata mu kiyaye da su kaɗan cikin hukunce hukuncin da za su iya cino min yanzu kenan na idi Allah ya kai mu lafiya ya sa mu yi lafiya kuma ya kaɓa muna ibadodinmu. mu. da filin atamfa kana neman addu'a filin atamfa guda biyu kana neman addu'a ga mahaifiyarka Allah ya shirya da su ya shirya da mu gaba Allah ya ji kan mahaifiyarta da namu gaba ɗaya. akwai abokana ya yi da naira akwai da akwai yare mutuwa naira biyar akwai umar ɗan naira ɗari biyar akwai na aisha dubu biyu aisha tubaru muhammad naira dubu ismaila malami naira dubu fatima musa naira dubu biyu ibrahim suleiman naira ɗari tara Muhammad bello naira ɗari hawaru muhammad naira dubu muhammad abdulhakim naira ɗari biyar sari'u labo naira dubu biyu aisha sari'u ciroma naira dubu ɗaya sai wara kare naira dubu ɗaya aliyu aliyu hassan naira dubu biyar maimuna zakari naira dubu ɗaya mariya shiku naira dubu ɗaya da muhammad naira dubu da adam naira dubu shamsiya halittu naira dubu biyar aisha abubakar mai kaka naira dubu hamsat yarima idris naira dubu biyar amma ali abubakar naira dubu daya abubakar zubairu muhammad naira dubu biyu zara abubakar naira dubu biyu sai shehu ibrahim naira dubu biyu wanda su da suka tura sabonin su insha Allah. Allah ya kasa wa malam kai. Tambaya ta yara da yan mata biyu hasana ta fi hutsa ya girma sannan ita hasana ana mulo gaba daga kumfani da jikinka wanda ba ku daya cikin Husaina sannan ita tana tana da lafiya Husaina tana da asma to yanzu haka ta fara al'ada Husaina ta fara shekaru su sha biyu cikin ta sha uku ce malam dole ne sai Husaina ta yi jini duka tun da ƴar uwar mu wata ta ma al'ada a'a wannan kuci-kuci da ke shafuwan mutane ɗaiɗaikun su ko an haife ku tare da mutum idan shi ya balaga kai baka balaga ba babu babu babu hukunci bai hawanka abinda ɗaya yake hawan ku tare shine hanyar ku da aka yi tare ko mutuwa ba dole tare za ku mutuwa ba in guda ya mutu guda bai cewa a sa shi da Hassan ya mutu mutu tare don haka Hassan yana iya balaga da bai balaga ba na ta balaga na bata balaga ba haka an yi hukunci ɗayan ku yayi laifi ana iya kama shi ba a kama ɗayan ba in ɗayan ku yayi sako shi adda sako ne wanda ya aiki lada shi adda aiki lada ya haka hukuncin wani bai hawa wani cikin ku wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce alaikum wa rahmatullahi wa ni ne ta ta yau shin ranar ne suna ko ranar lahadi akwai saɓanin malamai amma abin da ya fi inganta ana kidan ya kwana bakwai ne da haka in a yini ne yini bakwai ta haihu da haka ga alama ran lahadi shi zai kama wa yini na bakwai yawa wani afuwa yau masabi'ihe wallahu ta'ala a'lam menene hukuncin yawon yi da jansa ana karatu ko ana biyar jama'a da kuma yin tasbihi da shi jan tasbihi da yin tasbihi da shi wannan bayan da iskari a kan tsaunin mafi yawan malamai wannan ne fahimtar taimiyya shi ne fahimtar ibnu qayyim ne fahimtar shek muhammad salim al shi ne fahimtar bin baz ne fahimtar shek dan fodiyo a riƙe tasbi ana ji ni bai da matsala abinda adda matsala a raka ya shiga hannu ko a raka ya shiga wuya kamar yadda suke cewa ko shi da kullu yace aikin jahilai ne raka ya shiga wuya ko raka ya shiga hannu ko kuma nuna ma mutane kana tasbihi bayan baka yi sai kasance cewa kana gira da mutane kana kirgawa kana gira da mutane a ce ga ahlul lahi Allah ya ce wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna suna so a gode maka da abinda ba yi kake ba don haka wannan shine bai da kyawu amma ja bayan da laifi yi da hannu biyu ya fi ja da lada wallahu ta'ala a'lam wanda yake assalamu alaikum Allah ya kara mara lafiya malamin da hukuncin wanda ya kai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun sunna ta wanda ya karyata hadisin manzon Allah ya tabbata inda shike hadisi ne ingantacce kamar wanda ya karyata Qur'ani ya tabbata inda shike hadisi ne ingantacce amma wannan da kuke musu da shi kan rubutu ba da shi ne ke ba saboda zai yi da kai da shi rashin fahimta na sassa ba mai da hadisin ya yi ba fahimta ta ya faɗi ya bar ka ka fahimta ka rubuto ka sa in ka shi ba da shi yake ba gaskiya amma dai wanda zai ce annabi ya bai yarda da shi ba bai yarda da da aka aiko shi ba wannan shine wancan hukunci yake hawa gare shi zaka tsakanin ku da wancan ku sassauta ku fahimci juna a hadisin nan da yake ba haka yake ni zuwa da wani hadisi da yake ni ku fahimci juna wallahi ta'ala alam hmm, hmm, hmm. Ah, da aka rara yanzu Dake? Naira dubu saba'in da naira dubu Masha Allah, Allah ya saka muku da su. Hmm, hmm. Wannan yake, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don Allah, Malam, ne hukuncin wanda ne ke gari da dama ya kasa kayan mutane da baya sai Allah ya fi yadda kuma waɗanda ya kasar makaya bai kai iyakarsu har wasu sun rasu wasu kuma ya manta su wasu kuma ba zai iya gaya musu ba kuma ba ya da abin biyan su Allah ya sa ba kansila ya sata ba. Hakan kansila ya yi sata wa idan sata mutum ya Allah ya sai a kansu mutanen ward yi da gaba ɗaya da mara lafiya ba zai ciya ba yi daɗa ba ya yi saba saboda ɗa. <laughs> da ya kuɗi kuɗin mutane ya yi ne ne wanda kila kansila ka tuna shi ka irin wanda je ya yi irin wanda Allah ya Allah ya shirya da mu ah, wannan ya ta tuba ga Allah ya ta istighfari waɗanda suke da raye cikin su mai san musu abin da yake mai san musu ne mai fiyafiyar su suka wuce kuma ya yawaita ayyukan kwarai an ji lahira su zaɓi ba a ba su kuma zai in Allah ya ga ayyuka ne na kwarai Allah ya ta musu wani abu da zai yafe musu idan suka yadda suka idan suka yafe mai sai Allah ya ba su wani abu za yi ci gaba da ba bauta ba Allah ya ci gaba da ayyukan nafila ya ci gaba da sadaka ya ci gaba da kyautata ma jama'a ya je nuna na musu baya innal hasanati yuzhibna sayyi'at wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara ma dakta ilimi mai yawa da amfani mace ce ta ta ranar ta ta sai mijin ta ga ta ga kuma yayi saduwa aure da kishiyarta kafin ta dawo malamin hukuncin wannan ba a ɗauka kwanan wata a ba wata annabi sun ya kasance yana ga ɗakin mata ne amma yana yana yana kusantar su amma ba ya jima'i da su amma kullum sai ya shiga ɗakin kowace iya kawo ɗakin wanda yake sai ya zama nai a nan ɗakin ta amma jima'i ba ya halatta ya jima'i da wata yadda ba kwananta ba in dai ba tafiya ta yi ba jini kamar kakar tafiya ta yi fita ta yi kace ko na ok fita a ah, ranar aiki ah, bai halatta ba bai halatta ba hmm. Hmm. amma ba mai yawa ba sosai ba eh, eh ta samu eh, hmm, haramun ne amma dai ba eh, irin yayi zina <laughs> ba ba irin yayi zina ba eh hasad eh ba kyauta ba hmm, a gaya musu cewa sun yi Allah tabaraka ta'ala ya biya muka biya muna bukatocin mu na alkhairi ya yaye maka yayi muna duk damuwar da muke da ita Allah ya halatta mutum ya tarawih kuma ya sallar tahajjud rana in halatta ya halatta inda jumu'ul ulama amma dai abinda muke ba mutane shawara shine su tsaya daya domin annabi sallallahu cikin azumi ko wajen sha sallar dare bai wuce a goma sha ɗaya ba wanda ya tsaya a goma sha ɗaya ya samu ladan ya mallele kuma ya samu ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kauli mafi inganci shine wanda ya fiye da haka ma ana yin fiye da haka man ibn samira ta man wanna anna li salatin layli haddun faqad ahsa duk wanda ya tsammanin sallar dare tana da haddi yayi kuskure sannan kuma hadisan cewa lokacin Umar an tara mutane sun yi sallar raka'a 20 sabanin malamai ne wajen inganta su ko da suka inganta su wani ke ganin za'ifancin su su ne suke ganin cewa ba su inganta ba kuma ko da su inganta ba a haɗa su da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi amma dai su na afa da inganta da inganta su da rashin inganta su matsala ce ta ijtihadi wallahu ta'ala ala mala wannan take menene hukuncin mutum da ta zubar da cikin ɗan wata biyu saboda matsalar tafiya aikin haka ba a zubda ciki dan wata biyu saboda matsalar tafiya aikin hajji matsalar ta hajji ba kai a zubda ciki ba ciki ba a zubda ciki babu kyawu sai akwai lalura wadda take sa a zubda shi amma zuwa aikin hajji bai zan uzuri ba wanda zai saki zubda ciki don haka wa'annan ba su yi maka da su yi wallahu ta'ala malam ko mutum ya haila ta samu ta shiga masallaci babu uzuri mun karanta yanzu cikin magana idi annabi sallallahu alaihi wasallam yace falle a tazalil qayyabul musalla ya an je ranar idi masu haila su ta inda ake sallah wani yana ɗaya daga cikin dalili mafi ƙarfi da malamai suka kafa cewa to wajen da ake sallah idi musalla ne amma saboda ɗaya za a yi sallah cikin a biyu annabi ya ce mace mai haila su nisanci wurin ina ga masallaci inda ake zama dindindin sannan Allah ya ce wala junuban illa abiri sabirin hatta tattasilu shi ma mai janaba in ba mai wucewa ne ya wuce ba to kada ya yi ya zama masallaci sai mai wucewa ne hanya hasi ya yi wanka don haka in babu wani uzuri to abinda nake ba ta shawara kada ta shiga annabi sun yana itikafi na na Aisha tana haila sai dai fidda kai ne ta taje mai kai wajen masallaci duk da dalilai ne masu karfafa in babu uzuri bai kamata a ce ta shigo ba wallahu ta'ala wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum